sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Zamfara da ke Najeriya, jam'iyyar PDP mai adawa ta mayar da martani bayan da majalisar dokokin jihar ta tsige mataimakin gwamnan jihar barista mahadi aliyu gusau a jamhuriyar nijar kuma a yunkurin magance matsalolin tsaro da ambaliyar ruwa hukumomin jihar agada sun kaddamar da rushe wasu gidaje wanda a cikinsu ne ma'oyar ta'adda da suka addabi garin kama kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambol na tafa da rahoto na musamman akan batun siyasar ubangida bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. A yau Laraba, Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da kasashen yamma suka kaka bawa Rasha domin dakile ayyukan Rasha yayin da majalisar tsaron ki ta yi kira ga kafa dokar ta ɓaci a kasar baki ɗaya, kana gwamnatin kasar kuma ta yi wa jakadunta a Moscow kiranye. tankiya na ci gaba da karuwa a kan shugaban rasha vladimir putin game da amincewa da yankunan gabashin ukraine da suka hada da luhansk da donetsk a matsayin masu cin gashin kansu kana ya tura dakarun da ya ce masu wanzar da zaman lafiya ne akan iyakar ukraine lamarin da ya haifar da tsoron tashi hankali akan iyakar kasar wacce ta taba zama jamhuriyar soviet har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kai a shekarar 1991 a yau laraba amurka ta sanar da kakaba takunkumai kan wasu mutane da ta ce mambobi ne na wata cibiyar samar da kudade na kasa da kasa ga 'yan kungiyar huti na kasar yamal bayan da a baya bayan nan kungiyar da ke samun goyon bayan iran ta tsananta hare-haren wuce gona da iri akan kasashen yankin gulf masu arzikin man fetur da alamar hukuncin da ma'aikatar bitar malin amurka ta yanke ya yi kasa da tsauraran matakan 'yan saudi arabia da hadaddiyar daular larabawa da kuma manyan abokan amurka wurin shirya dabaru suka nema daga gwamnatin biden jami'an amurka dai suna tattaunawa da saudi arabia da hadaddiyar daular larabawa a daidai lokacin da rikicin ukraine ke kara hauhawar farashin man fetur da kuma karancin kayan masarufi takunkuman dai suna auna hanyoyin kuɗi ne da ke tallafawa kungiyar 'yan tawayen da nufin kai hare-hare akan kamfanonin sufurin jiragen ruwa da sauran harkokin kasuwanci da amurka ta ce suna safarar man fetur da sauran kayayyaki a kasashen gabas da tsakiya da afirka domin tallafa wa 'yan tawayen hutun shugaban hong kong carrie lam ta ce yankin da ke karkashin china za ta fara wajabta gwajin cutar covid-19 akan mutane miliyan bakwai da rabi da ke garin a wata mai zuwa lam ta faɗa wa manema labarai yau laraba cewa hong kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan ɗaya a duk rana ta allah a wata mai zuwa a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan maris ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi casa'in cikin ɗari a wata mai zuwan birnin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi a nahiyar asiya tana fama da ƙaruwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa na omicron tun da farkon wannan shekarar 2022 hong kong ta samu sama da mutum 53 da suka kamu da cutar da wasu 145 da suka mutu duk da yadda cutar ke kara ta'azzara lam ta ce hong kong za ta ci gaba da gangaminta na tabbatar da kawar da covid-19 kwata-kwata kamar yadda ake yi a china wadda manufarta ce ta dakile sabbin barkewar coronavirus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahaukaciyar guguwar emnati ta afkawa gabar tekun kudu maso gabashin madagascar a yau laraba ta kware rufin gidaje kani ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma karancin abinci a yankin da ke kokarin farfadowa daga barnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni biyu kacal da suka shuɗe sama da mutane dubu talatin ne suka nemi mafaka a wani wuri mai kariya kafin isar iminati kana ma'aikatar kula da taimakon gaggawa ta ƙasa a madagascar ta kiyasta sama da mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne wannan guguwar kan teku ta bayan nan za ta shafa babu rahotannin mutuwa ko kuma rauni wanda aka samu nan da nan daga guguwar ta iminati yayin da hukumomi suke jiran guguwar mafi muni ta wuce amma jami'an yankin da shaidu sun faɗi irin ɓarnar da ta yi wa gidaje da wasu gine-gine a cikin akalla birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar. A ƙarshe, wani babban wakilin Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, masanin sha'anin haƙƙin bil'adama, ya yi kira ga ƙasashen duniya da su aike da allurar rigakafin coronavirus miliyan 60 zuwa ƙasar Koriya ta Arewan, daya daga cikin ƙasashe guda biyu kacal da su fara aikin bada rigakafin COVID-19 ba. bayanan da muka tattara na nuni da hukumomin koriya ta arewa suna shakku game da karban wani bangare na allurar rigakafi sannan kuma ana fuskantar wani matsin lamba don karban sauran allurar in ji thomas ojakintana wakilin majalisar ɗinkin duniya akan batun take haƙƙin bal'adama a koriya ta arewa yana faɗa a wani taron manema labarai a yau laraba a birnin seoul allurar miliyan 60 za su isa dukkan yawan al'umman koriya ta arewa kowa ya samu allurar su biyu biyu in ji ojakin tana ya kara da cewa ya san bayi wa koriya ta arewa wannan tayin ba yana mai cewa ya tattauna wannan batun da jami'an diflomasiyya ciki hadda na kungiyar tarayyar turai yayin da yake ran gadi a birnin seoul na koriya ta kudu gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Bayan da majalisar dokokin jihar Zamfara ta tsige mataimakin gwamnan jihar Barista mahadi Aliyu Gusau, jam'iyyar PDP mai adawa ta bayyana tsigewar da cewa almara ce domin magana tana gaban kotu. Gwamna Bello Muhammad Matawalle ya rantsar da sabon mataimakin gwamna sanata Hassan Nasiha ga wakilin Musani Sha'ibu fashi da karin bayani. Yau birnin Gusau ya ga babban lamari domin an rantsar da sanata hassan muhammad nasiha a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar zamfara wanda ya maye na da barista mahadi aliyu gusau wanda aka tsige shi yau dinnan shin komi pdp za ta ce game da wannan lamari na tuntuɓe sakataren jam'iyyar shattima rijiya maji ko me zai ce wannan drama ce dai mun ka cewa saboda abinda a gaban kotu bai kamata a ce majalisa ta dauki mataki akan wannan dan dama an ce zai zan haraket abin da ake ce ma haraket su su hodi suna da difiti gwamnan muna da hudu na gaskiya kaga wannan ya sama ba constitution na najeriya in kotu tana shari'a ya kamata a bizi shari'a mu yanzu ma abin da muke hari dai a bamu mandat din shi shi da bai tafi ba jam'iyyar pdp abin da take jira kawai a tabbatar da shi shine gwamna shi ne suke jin tsoro bari su yi su bata shi sunan shi sun yi lokacin suna ta yunkurin su cire shi suna tsammanin su ba shi tsoro dan ya je ya ce ya sauka ya yi zane to har yanzu kafar da suke bida ba su samu ba yana nan matsayin shi na mataimakin gwamna dan muna kotu wacce jam'iyya ta kasa ta kai kara kotu kuma abin da aka kai kara kotu dole ya zama na an bi doka ta Najeriya duk wanda ya saba mu doka wannan to kuma shi kotu ta san irin hukunci za ta yi mashi amma mu fi kotu karar da jam'iyya ke yi tana kara kuma aka ɗauki gwamna aka sa cikin karar sadda bai ciki aka ɗauki mataimakin gwamna aka ƙasa ciki da 'yan majalisa ne da sanatoci 'yan majalisar tarayya sai 'yan majalisar jiha to yanzu kowa an tsumbula shi na kuma tuntuɓi kwamishinan shari'a na jihar barista janaidu aminu na jam'iyyar apc mu ji wani martani zai bayyana game da cewar npdp cewa suna jiran su amshi gwamnati wani mulki kwanakin baya kana tana tambata cewa suna korafi cewa kotu ta dakatar na ga ba kotu ta da wannan al'amari in an san ko tare ta yan majalisa ba za su gaba ba kuma chief judge ba za su hannunta ba har ta yi constitution panel wadda za su zo su bincike shi an zo an rantsa da su waɗanda za su bincike shi ya zo ya ce bai yarda da su ba don magana banza ce shi ga magana ta cewa akwai wani umarni ko ta bayar don haka shi wajen zo wannan panel ba don mai yarda da su ba aka zo aka zauna wajen sauraron kowace da ake mashi bai zo ba kuma already ya riga ya faɗa ma duniya cewa bai zuwa kowa ya ga abin da faɗa ma duniya cewa bai zuwa aka tsara dagawa rana ta biyu bai zo ba aka shiga suka tattauna su waɗanda aka gabatar da kwarai kwarai gaban su daga suka ɗauki jawabi suka kai majalisa cewa ga rahoton ga bincin suka gama ga sun ƙare majalisa kuma ta zauna ta tabbatar abin da a ciki na tsige shi an tsige shi na an gama da shi yau cikin iyawa Allah kuma aka tura a majalisa don neman a tantance wani samun mataimakin gwamna kuma kana gani yanzu gashi an zo an natsar shi ne sanata Hassan Muhammad Nasiha. Gamna Matawalle tun da farko ya yi wani jawabi a takaice kamar haka. samun wannan canji da muka yi domin mun tabbatar da insha Allah shi ne alheri abu na farko da ya kara ba da sha'awa bayan majalisa ta tantance wannan mataimakin gwamna ya sami ni ofis ya ce to mai girma gwamna kayan yadda doki rantsuwa yana son don Allah rantsuwar da aka ba kuma shi ni ma zan ɗauki ta shi ma kuma sabon mataimakin gwamnan sanata hassan nasiha ga abin da ya ce shi ma a takarce Your Excellency mulki ga yanzu a jihar Zamfara ba kawa ce ba gatanci ba ne ba wani fahari ba ne da duk wanda sun ciwon kanshi tun ba ga irin wagaran tsawa da mutum ya yi yanzu. Sanshi Abu Malafa Shimrai Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar a yunkurin magance matsalolin tsaro da ambaliyar ruwa. Hukumomin jihar Agadez sun kaddamar da rushe wasu gidaje wanda a cikin su ne maɓoyar 'yan ta'addan da suka addabi garin matakin na hukumin ya biyo bayan yawaitar kashe-kashen mutane da aka fuskanta a wuraren lamarin da ya sa hukumomi ɗaukar matakin ga rahoton da wakilin murya amurka hamid mahmud ya aiko mana daga agadas a gaban ɗariruwan 'yan unguwannin ne magashin garin agadas ya kaddamar da rushe wasu gidaje da ke fuskantar barazanar ambaliya da kuma matsalar tsaro da ta'addabo 'yan unguwannin da a cikin gidajen da aka rushe ne maboyar 'yan ta'addan da suka addabi jama'a matakin da ya biyo bayan yawaitar kashe-kashen jama'a da ake fuskanta a gadas lamarin da ya sa hukumomin ɗaukar irin wannan matakin abdurrahman turawa magajin garin agadas ya yi ƙarin bayani yau yana ci mana tuwo ga ƙwarya a ce cikin garin agadas wasu sun hana ma mutane rayuwa wanda ke bisa hanyar ruwa a tada shi daga kwana ruwa hanyar su ba su iya su zamna su bi wani wuri in ba nan ba wanda ke cikin hanyar ruwa ya shirya ma barin wannan wuri ya koma inda ake iya bashi yau akwai wurare da yawa wanda yake daga kato da dukiyar ka za a zawa a kame shi yasa muka ce za mu zawa mu kirje wasu wurare to mu kuma mu ne mu zo mu tirshe. Waɗanda abu ya shafa sun bayyana jin daɗin su akan wannan matakin na ruguje gidajen da su ne maɓoyar 'yan ta'addan na unguwanni musamman ma unguwar Abalan da abin ya fi kamari a cikinta. Ezan eh, Bashahid shi ya magana da sunan mutanen da abu ya shafa. donc vraiment wannan abu mun shi dadin shi insecurity eh, wanda da duk wanda ya zo daga wani wuri cikin dashin nan nan ne za ya shigo da fari ko in ya yi wani abu nan ne za ya fito don ya samu inda za ya fita ya labe cikin dashi kuma wadanga gidashe lallai akwai gidashe wanda yake ba su da kyau akwai shambrori wanda yake akwai barayi cikin su wannan abu duk bai burge mu cikin kori da kanshi cikin gulbin nan wannan abu vraiment muhi son ayi haske bisa gare shi wadanga mutane an maida su inda yake nasu ne da kansu su asara cikin kaya naka ole da kai asara inda ruwa za su zo su koshe ka kungiyoyin farar fulla su ya ba da wannan matakin kuma suna ganin wannan mataki ne da sai an tashi tsaye na ba sani ba sabo domin kawo cewa matsalolin ambaliyar ruwa da kuma tsaro alkasun mato yan kungiyar farar fulla a gadas shi wannan wuri dama kamin a rushe shi waɗannan gidajen an gaya musu mutane waɗannan gidaje kenan fashe su za a yi wuri ne da ake yawan ta'addanci inda yake inda yake ana fado maka da rana da makami kenan don a rushe wannan wuri ba wani laifi ba ne kenan wanga abin na wadanga sai an yi saye akwai an sai da kwaya wani abu na asha duka can ne kuma dukan da ake yin waɗannan abubuwa zaro makami ba komi ba ne gare su da a rushe waɗannan wurare daidai ne. masana dai na gan wannan matakin da hukumomin suka ɗauka zai kawo ƙarshen matsalolin da jihar agadas ke fuskanta ƙarshen rahoton kenan hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger. a gaida hamid mahmud Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman kan batun siyasar Ubangida. Siyasar Ubangida wani salon siyasa ne da ake yi a sassan fadin Najeriya don tsayar da ɗan takara tare da goya masa baya don ya lashe zaɓe. To komai 'yan Najeriya za su ce a game da siyasar Ubangida a Najeriya. Sunana magaji dan malam gada wanda gaskiya siyasa Ubangida ba ta da kyau. Saboda me? Saboda Ubangida shi zai iya samu ya tsaya ma yaron shi ya yi mai bakin gwargwado amma idan yaro ya hau mulki nan da baya sai dubara ta yawa. Shi ya yi dubara yan uwanai su kama da cewa su suka tsaya mai. To kaga in ba hankali ba daga nan za su samu su kware sai abu ya yi matsala amma wani dan takara bai da karfin kai ga kujerar gwamna ko kuma wani mukami na dan majalisa ne a na shugaban karamar hukuma ne sai da ubangida to ai su ubangidan nan su ne ya kamata in ka tsai da yaron ka Allah ya sa ya samu kai ko abin da ka samu can sai ka hankura ka bari da lura tai a ga naji kamun ludde amma ka zo kana targima kana targima yan uwanka kuma su ko suna ta mai gadara cewa ai dauri bai da ko sisi bai da komi bai da wani matsayi amma ga su sun zo kawai suna ta mai dubaru su nada ya nada su nada ya nada to ya za a yi da harkar dama ubangidan ba don Allah suke ba don in mutum na yi don Allah in ka ba yaron ka ya samu ko dan uwan ka zo sai ka ce ka tafi wurin shi to amma ba su haka na iyaka su koma su yana shawarwari dama abin ba don Allah an kai shi ana labe labe an kai shi da kissa ba da zuciya guda ba dan takara bai kamata ya bi ubangida ba ya kamata dan takara ya bi ubangida don dole kowa bai yi sai da wani amma kai ubangida in Allah kadar yaron ka ya samu to ko wani dan uwan ka ce yana neman wani abu ka ce ka tafi waje wani shi ko dan uwan wanda an ka neman madin an ka ba wannan matsayi shi ko rika tuna da baya sunana Alhaji Samai Ismaila 1000 sabo ibada Game da siyasa Ubangida tana da kyau. Yanzu tana da siyasa ba Ubangida tun kawai za ka ba 'yan gari aiki. Amma an kai wa 'yan gari lehi su za su kawo kara wajen Ubangida ce wane wane abin da mana bai daɗi ba. To amma suna ganin cewa shi Ubangida yawanci suna yin kane kane ga siyasa su hana gwamna shi aiki su hana shugaban majalisa shi aiki su hana shugaban karamar hukuma shi aiki kai musamman duk da kansila inda mai Ubangida na yawanci ana ganin cewa ba za a bar shi aikin da ya dace ga jama'a ba. To Allah misali kalewa oyo state yanzu da ake yanzu a ce bai da uban gida ko to yan iska yan barayi sun yawa gari to an sai an safe kansiloli da shamomi ya ke yi a hannu su aiki ba komi ba inda da ne da uban gida na kwarai sai ga su wani wani ka wa to ka da ka a su wani hankali aiki babu da wani aiki aka tashin gari babu. siyasar uban gida ta dace ma najeriya a halin yanzu. ta dace ma najeriya mana bangaren jami'an na kurmi da duk uban su wala suna ciwon gwamna in bai bi su ba za su yi tirishi. sunana malam aliyu zubairu wanda yake zaune a jihar Oyo. Game da siyasar Ubangida a yanzu yadda Najeriya ta sa gaba maganar wai a yi siyasar Ubangida ba ta dace ba. Ya kasance cewar an ce Ubangida shi zai ya ɗora mutum shi zai riƙa control dinsa ba zai bari yawa Najeriya aiki ba. Zai har hada wasu abubuwa ya tare ya hana ya ce lalle sai abin da yake so za a yi masa kuma kaga haka bai dace ba. Wasu na da ra'ayin cewa dan siyasa wani ba zai kai ba sai da Ubangida kuma wani idan ya abin da bai da kyau za a iya kai karas. bisa ga ubangida to ai har yanzu ita najeriya kai wayewa yake kara yi lalle da muna cikin wani yanayi na da amma yanzu kai ya kara wayewa matata sun taso kansu ya waye sun san meye najeriya sun san meye najeriya ta shi ubangida fa yana yi ne don gyara tuwon kansa yana yi ne ya taimaka wa yaro amma fa dan wata manufa domin ya rika din dinsa sai abin da ya ce za a yi a wannan yankin kaga ba dan Allah ya yi ba kenan to kana ganin siyasar ubangida ta dace ma najeriya yanzu gaskiya a yin siyasar ubangida bata dace a najeriya Najeriya ba. Sunana Malam Abrashid Oyo. Abu da muka kalo abun da bai dace ba. Saboda siyasa iri wanda nan aka yi Najeriya aka ce akwai godfather ko wani mai sai da mutum ci gaba da mulki na kowane iri bai dace ba. Abun da yasa ka gani gani ko inda za a sabe wanda aka so a Najeriya ka ce akai wani mulki ana sabe mutum a ci ba godfather. Ka gani ya koma akai kujera sai yi abubuwan mutumin mutane ke so. Babu wani sai ce to ga wa ne na so ku ni abun ci yanci ko menene karka ka je ne wannan wurin karka ka je wannan wurin bai dace ba amma a saya ce to ga wane an sabe shi kuma ce ci gaba da yake ya fi kyau amma wasu na ganin cewa yawanci waɗanda aka zaba kan mulki kamar gwamnoni kamar yan majalisa kamar shugabannin ƙananan hukumomi kamar kai har da ma kansuloli ba su yin ayyuka sai an kai karar su ga ubangidansu abin muke gani a kai wannan komai ya sada Najeriya kowa kuma bai da kudi sai yi siyasa sai sa kuma ka samu godfather amma ne a caji a ana sabe mutum biki a a jale shi yi abubuwan mutane suke so kaga wannan yayi kyau sunana abubakar dan gidan gero siyasa ubangida siyasa ubangida ba ta yi ba mm, rashin tayin ta kuma su ubangida nan da yawa madarin magin dinka shiga gidan nan ka shiga gidan nan to wani haraji je azama wanda kai ba za ka mutane aiki ba kai da an ka zaba daga baya to baka ganin cewa ubangida yawanci su ke tsawatawa waɗanda suka kai ga mulki idan har sun ki yi wa jama'a aiki ba tsawatawa duk gwamnati tana aiki da ta yi mana ga titunoni na ba kyawu ga wuta sai ba a hankali dan talaka baya zuwa makaranta mai kyau yana magana tsawata da suke yi ba ku taba kai korafin ku ga ubangida na siyasa ba ubangidansa na siyasa ba mai kai gare shi saboda shi yayi kwari amma dai irin can nan kuna haduwa da su tauna tsakanin mu da su da abin da ke damun mu to kai baka goyi bayan siyasa ubangida ba a Najeriya kenan a siyasa ubangida ban goyi bayan ta ba sunana Ayo Saniya ya kake kallon siyasar ubangida ko Godfather maganan Godfather yanzu kana ko ina ne a Najeriya yanzu za a yi siyasa yanzu jihohi da gofada ko ina ne mun ba mu gane yaya za a yi kuma a cire maganin gofada ba wallahi saboda gaskiya ba wanda sai shiga gwamnati ko kuma wani makamin yanzu ba tare da gofada ba ko ya ce bai da wani ina da shi ta gefe guda ka gan lokaci a duk wanda sai sai da ma kujera sai ya yi da shi ko a sama ne ko a local government ne ko gwamna ne sai an zo wurin shi n'a gaga muhammed ni ana wani ayi ba ta dace ba abin da ya sa nake ba ta dace ba duk irin abubuwan na a ce wai dole dole dole a takaice wai tunda ni ina karkashin wane dole sai na bi ra'ayinsa siyasa ba haka take ba ko yadda kake Hassan da Husaini ra'ayin Hassan daban ra'ayin Husaini daban don in an kace duk wai mutum ya zama ra'ayin siyasa ubangida kai har abada ba zai gaskiya ba don duk abin da komi kyawun abu in dai mai gidansa ba san shi na ba zai yiwu ba dalilin sai sani ban yadda da siyasa ubangida ba to wasu na ganin cewa yan takara yawancin su ba su da karfi karfin aljihu ta yadda za su nemi jama'a wasu ba su san kwanoni da lungu ba dole sai sun hada da ubangida ba ka ganin cewa wannan wata hanya ta mai sauki ta samun mukami ko mulki a a an yi waɗanda suke ba su da kuɗaɗe kuma sun zo sun yi takara kuma sun ci zaɓe a Najeriya mun san su kamar tsohon gwamnan garin Gala Madashi shine ai bai da kuɗi kuma bai da ubangida kuma ya zai ya tsaya ya yi takara kuma ya kafa gona kamar a wanga shekaru ya taɓa zama bai da kuɗi kuma ya tsaya takara ci gona sau biyu yawa Kano tarihin abin da kowa bai taɓa yi ba yan shan ne da sau biyu don hakan ga wai siyasa ubangida ba wai ba ci gaba ne ga ƙasa koma baya ne kana ganin cewa siyasa ubangida ba ta dace da yanayin siyasar Najeriya ba wallahi ba abin da ya ɓata Najeriya illa siyasa gida. Mm. Shi ya ɓata Najeriya. Duk da an ka ce muna nan ga siyasa ba har abada kenan ba za mu ci gaba ba. Sunana da Ahmad sai Imada. To siyasa uban gida a Najeriya kamar da mun ka sani siyasa kowa san abin da a siyasa sannan kuma in an ka ce Ubangida. In an ka ce gida kun ne da ya ki nauyin ɗawainiyar ta da kuma kai ne kake mai hidimomi na da kullum. Kana bukatar siyasa. Yaron ka wanda ya kasance ba wajen nan ka ba a'a kawai ne siyasa ce ta haɗa ku kana so shi yana son ta. Duk wata tayane da za ita siyasa je ta hukun kaza je ta hukun kaza wannan sai zama ta wannan hanyar ce sai ya nuna yana son ya zuwa wata takara da hito a matsayin ne dan sila ne chairman ne dan majalisa ne wane ne shi ne zama uban gidanta sai ka zama uban gida ne ba ka da kuɗin da za ka yi wata ciwariya da sauran shi ne ɗauki nauyin buga maka fosta kamfen da duk wani abin da za a yi shi uban gidan nan naka duk wani abin da za a yi wanda zai shafi kashin kuɗi to shi ne da kasancewa shi da yi. to amma wasu suna da ra'ayin cewa irin wannan siyasa ta ubangida idan mutum ya kai ubannin gidan da suka dora shi a wannan mukami ko wani iri na ba za su bar shi yi ma jama'a aiki ba za su yi kane kane akan komi tabbas ana samun waɗannan wasu suna iya wannan kane kane zai zamanto lemuwa abin da tura ka cewa shi ne akala ne akala sai abin da yake so misali ya aljini ne ya mawa ne ya ai wani ake ya mawa ne shi ne cewa dan bai ga dama ba ba a aiki ni ya ga dama a yi aiki Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. a shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. cewar kasar ghana za ta samu kuɗi dala miliyan goma sha biyu in har black stars ta yi nasara akan nigeria ta kuma samu gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2012 a kasar qatar hamayya tsakanin ghana da nigeria ya sake kunnu kai yayin da za su kara cikin watan maris da fatar samun damar halartar qatar cikin shekarar nan wadda zai yi galaba a karawan guda biyu da an ka shirya ya cape coast a ranar 22 da kuma 29 ga watan a birnin abuja tarayyar nigeria zai haɗe da sauran ƙasa kasashen afirka hudu da za su wakilci afirka hakan na nufin ɗayan kasashen biyu ghana ko nigeria zai karbi dala miliyan biyu daga hukumar da ke kula da kwallon kafar duniya fifa a takaice don shirye-shirye da kuma wani dalar miliyan goma kuɗin shiga gasar baki ɗaya ya kama dala miliyan goma sha biyu don samun cancantar shiga gasar wani mamba na kwamitin manajojin black stars alhaji karim groza ya ya tabbatar da cewar gwamnati ta amince da kungiyar tawagan 'yan fasahar black stars wa wasan karshe na samun shiga gasar cin kofin duniya ita dai hukumar kwallon kafar kasar ghana ta nada mataimakin kocin din datman otu adu tare da masco didi dramani da kocin aston villa 'yan kasa da shekaru 23 wato george boatin su jagoranci kungiyar a karawan karshe na shiga gasan cin kofin duniya da Najeriya sabon wata abin da ke jirar amincewar gwamnati. Tsohon manajan Brighton Chris Houghton da an kai Emani zai samu aikin koyar da Black Stars ɗin shine aka ba aikin bayar da shawara ga masu aikin fasahar bayan bayyanar da sunayen masu koyarwan makonni uku da sun ka wuce da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi har yanzu ba a bayyanar da wata zantarwa daga daga gwamnati da ke goyon bayan naɗin ba shugaban kin faisal karim guruza a cikin wata hira ya tabbatar da cewar hukumar kwallon kafar ƙasar ghana da ma'aikatar wasannin motsa jiki sun rinka ɗasawa da juna kuma sun daidaita akan wannan lamari manyan clubs sun kasar nan biyu za su kecile ne wa kofin shugaban kasa ranar hudu ga watan maris shekara ta 2022 za a yi wannan wasa ne a crossport stadium shugaban nana kufa ado zai halarci wannan wasa kuma ma shi ne zai gabatar da bukin soma wasan ya kuma karrama 'yan wasa da lambobin girmamawa kotokone an ka naɗa zakaru a karawar da sun kai na ƙarshe na kofin shugaban ƙasar a shekara ta 2019 sau shida kwatakwana cin wannan kofi yayin da House of Oak dududu su hudu ta lashe kofin har yau dai a wannan wasa na kofin shugaban ƙasa da club sun biyu su zai tafi gida da tsabar kuɗi Ghana CD dubu hamsin hamsin kamar yadda hukumar da ke shirya wasannin club clubs din ligin Ghana Ghana ta fada wadda ita ce ke shirya wannan wasa. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. radwan allah muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban la takaice a yau laraba ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da kasashen yamma suka kakaba wa rasha domin dakile ayyukan rasha yayin da majalisar tsaron kiev ta yi kira ga kafa dokar ta ɓaci a ƙasar baki ɗaya kana gwamnatin ƙasar kuma ta yi wa jakadunta a moscow kiranye tankiya na ci gaba da karuwa a kan shugaban rasha vladimir putin game da amincewa da yankunan gabashin ukraine da suka hada da luhansk da donetsk a matsayin masu cin gashin kansu kana ya tura dakarun da ya ce masu wanzar da zaman lafiya ne akan iyakar ukraine lamarin da ya haifar da tsoron tashi hankali akan iyakar kasar wacce ta taba zama jamhuriyar soviet har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kai a shekarar 1991 a yau laraba amurka ta sanar da kakaba takunkumai akan wasu mutane da ta ce mambobi ne na wata cibiyar samar da kudade na kasa da kasa ga 'yan kungiyar huti na kasar yamal bayan da a baya-bayan nan kungiyar da ke samun goyon bayan iran ta tsananta hare-haren wuce gona da iri a kan kasashen yankin gulf masu arzikin man fetur da alamar hukuncin da ma'aikatar bitar malin amurka ta yanke ya yi kasa da tsauraran matakan 'yan saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma manyan abokan amurka wurin shirya dabaru suka nema daga gwamnatin biden a ƙarshe shugaban hong kong carrie lam ta ce yankin da ke karkashin china za ta fara wajabta gwajin cutar covid-19 akan mutane miliyan bakwai da rabi da ke garin a wata mai zuwa lam ta faɗa wa manema labarai yau laraba cewa hong kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan ɗaya a duk rana ta allah a wata mai zuwa a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan maris ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi 90 cikin ɗari a wata mai zuwan To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc